Ƙungiyar maharba ta ƙasa reshen jihar Adamawa ta buɗe babban sakatariyar ta a nan Yola fadar jihar Adamawa inda suka ce sun buɗe wannan babban sakatariya ce. Saboda shirin karɓan sauyi da gwamnati ta tabbatar musu na cewa lallai sun taka rawar abun a zo a gani a lokacin da ake fama da tashin tashina a arewa maso gabashin Najeriya da ma yankunan arewacin ƙasar. Hakan yasa majalisun dokokin tarayyar Najeriya hada da majalisar wakilai ta tarayya sun haɗa kai domin tabbatar da doka ta musamman saboda amin amincewa da su domin su hukuma wanda suke cewa hakan ya yi musu daɗi da wannan nema suke tabbatar da cewa lallai da zaran sun zama hukuma to tabbas a iya ganin sauyi fiye da abin da ake gani a yanzu domin a yanzu ma hakan nan iya abin da suke harhadawa a tsakaninsu ne ma suke yaƙi da shi to idan lokacin da gwamnati ta shigo cikin lamarin nasu har ma suka kasance hukuma suna samun albashi tsaye? to tabbas rawar da za su taka zai fi wannan rawa da suke takawa a yanzu. Hakan ya fito daga bakin kwamandan kungiyar na maharba na nan jihar Adamawa. Hajiya Aishatu Bakari Gombe ita ce ta tabbatar da hakan a lokacin da muke tattaunawa da ita a sakatariyar tasu. Muna dai gaskiya suna tafiya daidai yadda ya kamata. Don duk abin da ya kamata a yi ana kan yin kuma muna musu biyayya yadda ya kamata. kungiya dai dama kowa ya san kungiyar tana nan kungiya ce ta maharba a shekarun baya da suka wuce kowa dai ya san me ya faru a kasar nan akan abubuwan da suka faru ko maharba su ma sun ba da guduma su daidai gwargwadon iyawansu har yanzu ko babu wanda ya sauke makaminsa shine gwamnati ta gani ya dace mu ma su dan taimaka su samu a doka zama muna da doka to yanzu wannan shine shirye-shiryen da ake yi amma abun kuma a gaskiya ya karbu saboda gwamnati tana yi mana daidai gwargwado kokari yadda ya kamata sunan ya shiga cikin yan doka To bayan furucin na Aishatu Bakari Gombe, shi ma jami'in hudda da jama'a na kungiyar maharban ya tabbatar da cewa lallai daf suke da dafa nasara a irin yunkuri da gwamnatin ta tabbatar da su. Don haka ma suke yaba wa majalisar dokokin tarayyar Najeriya, hada da majalisar wakilai da irin rawa da suke takawa. Kaga ayyukan nan da muke ta yi nan ko da support ko sanya hannu ya zama doka ko babu ita mun yi ta muna kai yi ta har yanzu muna kai kamar hula ba mu kwanta ba ko a wani lokaci yanzu da nake gaya maka yaran kujiya a tango lokar masu garkuwa da mutane sun ɗebo mutane daga kamaru mata da kananan yara ana kokari a'a nawa za a biya su nawa ne yaran mu suka shige su kap suka yi da su yanzu aka ɗebo mata suna nigeria suna tongo an aika kamaru government su zo su ɗebe mutanen su ya onta kansu don kansil na ya kasance umbrella ne na kungi na maharba gaba daya a nigeria ko kana wani group ko kana wani fanni akwai umbrella din gaba daya yanzu muna kira kowa ya dawo da hunter castle of nigeria wanda gwamnati ta yi recognizing ana kokari a yi doka a kai in baka a ciki an barka a baya ba masu bar kowa a baya muddi in ka iya harbi in kai maharbi ne gaba daya a Adamawa State a Najeriya gaba ba Adamawa kadai ba. Har ila yau ba su da zancen zancensa haka nan ba har sai da suka gode wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya yadda cewa a amince da su a matsayin hukuma. Wannan batu dai tana gaban majalisar tarayya. Lokaci ne kawai zai iya tabbatar da fitowar wannan ƙuduri domin amincewa da shi a gaban majalisar wadda zai kai ga sanya hannun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Lokaci ne kawai zai iya tabbatar da wannan mafarki nasu. ƙarshen rahoton kenan. Aliyu Umar dubeli labaran Rahama, daga nan Yola.